على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu domin ci gaba da bayani akan littafin babban malami Imam Zahabi Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama mai suna Kitabul Kaba'ir a inda muke karanta kabira ta goma wato dingime man zunubi na goma wanda yake bayani akan abin da ya shafi zina hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'udu a nan za mu ainihin wato tashi yake cewa ƙala ƙultu ya rasulallah ayyu dambin a'adamu inda Allah ta'ala wani zunubi ne mafi girma a gurin Allah maɗaukakin sarki qala sai ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka ɗauki kishiya ka sanya ma Allah bayan ko Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ka sanda kuma zai ya halitta bai nemi agajin kowa ba gurin halittar faƙultu sai na ce inna zalika azimu lallai wannan abun yana da girman gasken gaske kuwa shi yasa muka ce luqmanul hakim ya ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girman gaskin gaske thumma ayyu sannan sai mai ƙwale sai ce an taƙatula wala da ka kashi ya an ya tsama ma'aka ka kashe yaranka saboda kana jin tsoron ya ci abinci tare da kai muka ce da yawan mutane yanzu wasu iyayensu sun yi wahala da su sun kawo su duniya sun musu tarbiyya sun zama mutane su kuma suna jin haushin su kawo wasu duniya su yi musu tarbiyya an fahimta a ta shi yasa yan buku a kida wanda ba sa yin aure sai mutum ya kai shekara hamsin ba akwai su ba to suna gane cewa sun yi kuskure wani mutum ina jin ana ainihin wato fira da shi yana faɗa wato yana da shekara goma sha bakwai ya aure a lokacin da ya aure shi yasa lokacin da ya kai shekara arba'in da yin aure wasu daga cikin 'ya'yan shi idan suka jero suna tafiya za ka ɗauka ko wa da ƙani ne ake tafiya a lokacin da shi yana da ƙarfin da zai iya musuwa tarbiyyar su kuma ƙarfinsu ya kawo za su iya taimakon shi wannan shi ne sannan yake cewa ƙultu sun ma'ayi sannan sai mai ƙala sai ya ce an tazniya shi ne mutum ya yi zina bi halilati jarika da matar maƙocinka shi ne ya ani zaudace jarikan matar makocinka Allah ya kiyaye yanzu ana yi ko ba yi eh? ana yi eh? an fahimta yi saboda haka sai dai du'a'i kai Allah ya kiyaye da kuma wasu su suke taimaka kamar mala'u mala'u wasu masu kuɗin wasu ma'aikatan ba su da lokacin matansu kwata-kwata ta yadda mutum zai zo ya ajiye wa mace dukkan abubuwan da ya kamata na rayuwa ajiye mata amma wani in ya cilla ya tafi sai shekara ba ta gan shi ba ya batta a gida daga ita sai masu gadi sai kuma shaidan shikenan komai zai iya faruwa wallahi mun je wani gari akwai wata mata da ta zo ta same ni take mun bayani ita da kanta wato ita da kanta da tana bayani ta ce wallahi malam na san cewa ni dinnan mace ce da gaske saboda tana kallon kanta a murubi ta san cewa a sanar khaliqina ga ta kaman balarabiya ta ce wallahi malam idan da zan kwanci kaina za ka iya ganin gashi na haka ba na ce amma don Allah kake kwanci ta ce wallahi dukkan wani abu na rayuwa akwai ta ce gidan da take zaune janareton da aka sa su ne da an ɗauke wuta a shi zai tashi ya ce kuɗi a rayuwarta ba matsala ba ne amma matsalar mai gidan idan ya sa kai fa tafi sai da hali sannan ya ba ta dama tana zuwa karatu tana tashi ta je wasu ƙasashen ma ta je ta siyo abin da take so ta siyar na siyarwa ta dawo shine take cewa wallahi tallahi ba zan koyi maka ba kaga wayan nan tawa na ce ita ce wallahi tallahi dukkan fina-finai ne na batsa a ciki ta ce akwai ranar da suka hawo jirgi da wani ga kujerarta ga nashi ta ce wallahi suna tafiya shi mutumin yana ɗan rintsa ta ce bai sani ba hannun shi yana taɓa hannunta ta ce wallahi tallahi malam baka ji daɗin da nake ji ba a lokacin da ya take taɓa ni ta ce kuma ta rantse da Allah a lokacin da ya taya walla za ta saka kanta akan mutum da sai Allah ya sa shi kuma bai taya ba ita ba ta tata yake ba ta gaban ta abinda ke gabansa yake ainihin wato wannan abin sai kun kara shi ba wato ta gabansa yake da irin wannan matsalolin suna ainihin wato faruwa akwai matar da ta zo ta same mu ta ce mana wato mijinta da ya aure ta idan ya tafi abuja ya zauna sai wata takwas bai dawo ba ta ce ita kuma gaskiya ta rasa yadda za ta yi dama akwai wani saurayin ta tsoho da ya neme ta wadda haka sai ta gayyato saurayin inda tana matar aure shi yake fasikanci da ita wadda haka yanzu ta zuwa a zini ta ga ya kamata ta ciwo ce amma matsala ta biyu a lokacin da ya watsi da ita a nan ta sha zuwa masa ba sanarwa tana zuwa sai ta kama shi da wasu matan banzan kuma yadda alati ya ce to an fahimta yi wannan yana faruwa saboda haka sai an kiyaye idan mutum ya yi aure saboda harkokin rayuwa to ya kamata kuma ya kula da haƙoƙin iyalansa ta ɓangaren saurarensu da kuma ainihin wato ba su lokacinsa ya ce zalallahu azza wa jalla tasdiqa zalika sai Allah ya saukar da abin da ke gazgata wannan shine walladina la yad'una ma Allah ilahan akara wanda ba sa bauta ma wani Allah tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya haram a kashe ta sai da haƙƙin kashe ta sannan wala yazun kuma ba sa yin zina waman yaf'al zalika wanda ya aikata haka yalqa asama zai haɗu da azaba ta wulaƙanci yuda lahu al'adab yawm al-qiyamati za a ninninka masa azaba ranar al-qiyama wa yakhludu fihi muhana kuma za a dawwamar da shi a cikin jahannama yana abun wulakantarwa idan zina ya mutu yana da imani imanin ya kusa to zai zauna a cikin jahannama lokaci mai tsawo dan sun ce akwai kuludul abadi akwai kuludin da yake gairu abadi saboda ko shekara miliyan dubu ɗari ka zauna a wuta kuma miliyan dubu ɗari ɗin irin na lahira ba irin na duniya ba inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata udu duk kwana ɗaya na lahira kamar shekara dubu ne a duniya wani a hauta siya shekara miliyan ɗari wallahi nan ya fito illa man taba sai wanda ya tuba shine mala yake cewa fandur rahimaka Allah ka kalla Allah ya maka rahama kai mai sauraron karatu kai fa qarna zina yadda manzon Allah ya hada zina bi zawjatil jari bi shirki billahi da matar makocinka da shirka da Allah aka hada su guri daya wa qatlin nafs allati harrama Allah azza wa jalla illa bil haqq da kashe ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a kashe ta wa hadha al hadith mukharrajun fi sahihaini wannan hadisin an fitar da shi cikin bukhari da muslim wa fi sahih al bukhari fi hadith manamin nabi sallallahu alaihi wa sallam alladhi ra'ahu samura bin jundub wanda samura bin jindu ya gansa wa fihi a ciki wato lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da annabi an kai shi wuta ya gani wa fihi a cikin abin da annabi ya gani annahu ja'ahu jibril wa mika'il mika'il da jibril sun zo qala yace masa fantalik na tashi muje ko fantalak na sai muka tashi fa ataina ala misli tannu sai muka je wani guri misalin tanda a alahu dayyibun saman gurin yana da ainihin wato kunci wa asfalahu wasin amma kasan shi yana da fadin wato yalwa triangle kenan ko ko kwa ba ka triangle yake ba kasa yayi mi ya fadi sama yayi mi ku ba ka yake ma fihi lagatun a cikin shi akwai ihu wa aswatun da kuma wasu sautittika. qala yake ta fattala ana fihi sai muka leka cikin wannan gurin fa'ida fihi rijalun wani nisa'un ƙur'atu sai muka ga mata da maza tsirara a cikin wannan gurin fa'ida hum ya atiyahum kuma lahabu min asfala min sai wuta ta zo ta ƙasan wannan gurin da suke ciki fa'ida a tahun dalikan lahabu idan wuta ta zo ta ƙasan wannan gurin da suke zaune a ciki daudu aisahu shine sai su ihu min shaddatil harrihi saboda tsananin bala'in zafin da ke gurin fa qultu Allah ya ce sai nace man haƙula ya jibril wayannan mutanen da ake musu ɗanɗanan wannan bala'i suwaye qala sai ce zunatu izzunatu wazawani wato wayannan mazinata ne maza da mata shine ani minar rijali wan nisa'i wato dandazo ne na mazinata maza da mata sai ya ce fa hada azabuhum yawmal qiyama wannan shine azabar su ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kiyaye nas'alullah al'afu wal afiya muna roƙon Allah ya bamu mu ainihin wato ya mana afuwa da kuma ainihin wato lafiya wannan hadisin dogon hadisi ne da annabi ya ji aka dinga nuna masa irin nau'in mutanen da ake wa azaba da kuma irin nau'in su. daga ciki har da ainihin wato mazinata Allah ya kiyaye wannan yana daga ciki a a cikin tafsirin faɗin Allah da ya faɗa Allah ya faɗa ya ce wato jahannama laha sab'atu abwabin tana da kofofi guda bakwai mun san haka Allah ya faɗa a cikin suratul hijri yace li kulli babin minhum juz'un maqsud sai yace qala ashaddu tilka al-abwab gamman wa harran wa karban wato mafi tsananin wa'annan kofofin wajen bakin ciki da zafi wa karban shi ma bakin ciki wa anatahuma wa an wa rihan mafi tsananin wa'annan ƙofofin wajen wari lizzunat ne na mazinata na takabu zina ba al-ilm wanda suka je suka ci gaba da zina bayan sun san zina ba ta da ainihin wato kyau an fahimta yi shi ne abin da ya ainihin wato faɗa to shi yasa ƙofofin nan guda bakwai da Allah ya faɗa wani duk bala'in da ake na saɓan Allah ya taɓa sunansa sai ya fito ta wannan ƙofar ya fito ta nan ya fito ta nan na farko akwai jahannama alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawasi Allah ce jahannama yaslawnaha wa bi'sal qara sannan akwai ainihin wato saƙara ko kamar yadda Allah yake cewa zuku masa saƙa sannan akwai ainihin wato sa'ira innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira sannan akwai hawiya da ya ce wa ma mahiya sai Allah ya ce narun hamiya malamai suka ce ana kiran wannan wutar da hawiya ne wato da Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa ummuhu hawiya uwarsa hawiya shine mutumin da yake cikin wuta idan yana kuka ita wutar ɗauka take azabar bai ishe shi ba sai ta ƙara dabai biyu shi ta rungumo shi kamar yadda yaro idan yana kuka yana rikici ana so a lallace shi wajen wa ake mai da shi maman duk sanda yake kuka ai za ka ga tana kokarin wato sashi a jikinta ne ta lallace shi ta danye shiru to haka idan dan wuce yana wuce yana kuka to wutar dauka take bala'in bai isa bane sai ta ƙara na ɗiɗiyo shi shi yasa Allah ya tafi ummu awiya an fahimta yi sannan akwai mu'usada sanda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce narullahi al-muqada allati tattalu alaihi al-afila innaha alaihim musa da haka Allah malamai suka ce Allah ya faɗi cewa laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsud to tsananin bala'i na daga ciki mai kofa mai wari da ka doso kofa zaka shiga kaji tana wari kuma ta jahannama ce ta kofar mazinata ce Allah ya kiyaye makahul ad-dimashqi yake cewa yajidu ahlun nari rihatan mumkina wato yan wuta za su ji wani wari mai wato wani iska mai wari bai kulu na siste ma wajadna ba mu taɓa samu ko an tana min hadhihi hirri mafi wari irin wannan iska ba wa yuqalu lahum sai a ce musu hadarihu furujin zinatu ai wannan warin da kuke ji wato warin farjin mazanata ne ibnu zaidin yake cewa a eh, ahadu a tafsir annahu la yu'zi ahlan nari ribu furujuz zina wato warin farjin mazinata a jahannama yana cutar da ainihin wato yan wuta wa fil aya allati katabaha Allahu li Musa alaihi salam a cikin ayoyi guda goma da Allah ya rubuta wa annabi Musa ya ce masa wala tasru kada kai sata dama ba zai sata <laughs> wala tazni kada kai zina fa ahjibu anka ko fa uhjibu anka ne sai in sha makance maka fuskata ba za ka ganni ba ranar alkiyama inda mun yi bayani anan mun ce ya tabbata masu imani za su ga Allah ranar tashin alkiyama fa idza kana al li nabiyhi Musa alaihi salam fa kaifa bi ghairi shine malam yace in wannan magana akan yi magana da babba ne ba da babba ake ba dan karami ya dauki izina ne shi yasa sai Allah ya ce wa annabi la in asharakta la yahbatanna amaluka kuma Allah yana sanar da annabi ba zai shirka ba waja anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga annabi manzon Allah yake faɗa yake cewa inna iblisa lallai shaidan ya bussu da fil ardi wato yakan watsu rindinarsa sojojinsa a cikin ƙasa dama Allah ya ce wa ajilib alaihim bi khailika wa rijlika wa shariquhum fil amwali wal auladi wa ido. to yana gari na wayewa sai turo bataliyarsa wa yaqulu lahum sai ya ce musu wa'inda ya turo alam tara anna arsalna shayatin alal ta ta'uzuhum azza haka Allah ce baka da yanda muka turo shedanu zuwa ga kafare ba suna cinna su zuwa ga sabon Allah cinnawa sai ce ayyukum adalla musliman albastuhu hutta da ra'si duk wanda ya je batar da wani musulmi a cikin to zan dauki kiram kambu na sarauta zan ɗora masa a kansa fa a'azamuhum fitnatan aqrabuhum ilayhi manzila wanda yafi tsananin fitinar mutane wajen tura su saban Allah to shi yafi samun kuma matsayi a gurin shi din shi yasa Allah madaukakin sarki yace afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu inda da ku riki shedan a matsayin wanda zai jibinta al'amarin ku kyale ni da shi da sa, alhali shi gare ku da kuma zuri'ar samakiya ne sai Allah ya ce bi isa lizalimi na badala tir da abin da azzalimai suka canza fa yaji'u ilaihi ahaduhum sai ɗaya daga cikin su yazo sai ya ce fa yaqul lahu sai ya ce masa lam azal bi fulani ban gushe ba da naje na samu wani hatta tsallaka mar'atahu har sai da na san yadda aka yi na kawo rigima ya saki matar shi fa yaqulu sai ce ma sana'ata shay'an ai baka yi komai ba sau fa yatazawwaju ghayra ai dai abu wata nan gaba yi sun bai ji ul'akar da haka malamai suka ce inda wato turawa suka yi bincike suka ce babu wanda zai iya zuwa dinnan babu bullet triangle suke ce masa ko can teku malamai suka ce ba ko ina ba ne wannan majalisa shaidan din da annabi ya magana ne daga can ake turo masu aiki fa yaqulu lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa bain akhihi aladawa ni kuma na je da na samu wani da wani bambaro ba har sai da na sa shi tsakanin shi da wani suka saba to ya kula sai ce ma sana'ata shi an saukwa yi salihu ba kai kuma ainihin gaba za su yi sulwaye sun mai ji ul'akar, sannan wani ya ƙara zuwa bai kula ya ce lam azal bi fulanin hatta zana na je na samu wani bambaro shi ba har sai da na sa shi yi zina bai kula iblis sai iblis ya ce ni'ima ma fa'alta ma dalla da abin da ka aikata fayyudinihi min sai ya matso da shi sai ce to kai ula'ikal muqarrabuna wa yada uttaja ala ra'si sai ya dauki kambu na kiram sai na wato sai doka sai ya sa masa akan sa shine malam yace na'udhu billahi min shururi shaitan wa junudihi muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin shaitan da kuma ainihin wato rundunar sa Allah ya kiyaye a zannan wani dan uwa ya kira ni wa ya kamata in fadakar a shaidiya an yi kwallo da najeriya ko ko ta ci ne ma allahu alam ni ba san fara faru ta ci ne ku ina ya kwallo suke ta ci ne ku ta ci ne ku shi ne wani ya kira da niyon masan an yi ba ni ne yana wucewa mun taso daga masallacin matasa ina ga mutane gurub-gurub din da ake sai da tibuna sai ga an tara a gurin to ka san kowa da abin da ya karbe shi ko kuwa shi sha'anin duniya kowa da abin da ya dame shi ɗaya ga mutane an tare guruguru a shi ana ƙwallo ne shi ne wani ya kira na ɗazi yake cewa ya kamata in faɗaka na ce ta an daka abu za ka yi abu inda yake da amfani watakila tsammanin shi ina da alaƙa da mutumin ko ina da alaƙa da wanda suke da alaƙa da shi ne ce wallahi ban da alaƙa da shi ta kusa ko ta nisa. wa ya ji wani mutum ya ɗauki miliyan goma goma ne ko miliyan biyar biyar ne miliyan biyar biyar ne ya ba 'yan ƙwallo suna eh? miliyan ɗari da talatin ya ɗauka ya ba 'yan ƙwallo miliyan na miliyan ɗari da talatin ya ɗauka ya ba 'yan ƙwallo saboda sun ciwo ma najeriya ƙwallo ya ɗauka ya ba da miliyan na ɗari da talatin to shi ne ya kamata in yi nasiha na tattu ainihin wannan nasiha ta la minu wa la ta guni mai ju ko kuwa inda wanda za a ma nasiha biyu gudun aka ga nasiha ba ta da wani amfani in dai kan shi za a yi sai dai ko a faɗakar a rigibi wanda Allah ya sa ya ji shi kenan kuma wallahi zai je gaban Allah sai Allah ya tambaye shi min aina ta sababu a ina ka samu kuɗin sai ka gama bayani a cewa fi man amfakta a ina ka kashe kuɗin shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu amanu anfiqu mimma kasabtum anfiqu mimma razaqnakum mimma akhrajna lakum min al-ardi sayti wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akilihi illa an tugmidu fi sai yace wattaqullaha wa alamu anna allaha ghaniyyun hamid sai yace amma duk da haka ash-shaytanu ya'idukum al-faqr in dai aikin Allah ne aka ce za a yi tushe dan fa zai muku alƙawarin talauci ban taɓa tsammanin an yi musabaka a nan ƙasar ba wanda suka je a matakin farko hafizai da wanda suka ci da wanda bai ci ba ya ɗauki miliyan 130 ya ba su eh? wannan in za mu yi hukunci da lazim alƙawli sai mu ce a gurin shi dan kwallo ya fi kima fiye da mahaddacin qur'ani ko kuwa to saboda haka mutane na kashe kuɗi inda bai dace ba ka kashe dama in ka samu kuɗi ba ta ƙare ba yadda kuma za a kashe kudin shi yasa malam lau abakar Allah ka ji kansa ya ce wani mawaki yana cewa kudi a kashe su ta hanya mai kyau ya ce to a neme su ta hanya mai kyau sai a kashe su wa ta hanya mai kyau wanda ya haka in ya ji gaban Allah ya ainihin wato samu tsira to wannan dai yana daga cikin aikin shedan shi yasa Allah ya ce wa shariquhum fil amwali wal auladi wa iduhu sai na yi musharaka da su wajen dukiyarsu idan sun samu kuɗin sai na hana su su kashe kuɗin inda ya dace sannan sai na hana su su musharaka wato da 'ya'yansu wajen tafiyar da 'ya'yan inda Allah madaukakin sarki yake ainihin wato su yanzu nan ake faɗa min wata 'yar uwa ta rubuta a facebook Allah ya shirye ta ta je ta je gidan ƙawarta wato harkar maɗugo suke lesbian mace ta nemi mace bayan sun gama abin da za su yi da daddare ta baro gidan wajen karfe goma na dare washe gari da safe kawai sai ta dana ana ba da sanarwa a rediyo ai jiya ta mutu wacce ta baro suka yi lesbian jiya da daddaren ta baro ta ta dawo gida kawai sai ta ji ana sanarwa a rediyo ai ta mutu to kaga watakila da bata abin nan ba watakila wajen mutuwar in wani bala'in ne to sai ya hada da ita sai a yi gaba Allah ya kiyaye anas dan maliku yake cewa manzon Allah ya ce innal imana sirbalun wannan imanin da muke ganin sa riga ne yusarbiluhu Allah man yasha Allah yana sanya shi ga wanda yake so fa idza zana abdu idan bawaye zina naza Allah minhu sirbal imani iman sai Allah ya cire masa tufafi na imani fa in taba in ya tuba ruddahu alai sai a dawo masa da wannan rigar tasa a an annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga annabi annahu qala shi annabi ya ce ya ma'asharal musulmi ne ya ku tawagar musulmin duniya sai ce ittaqun zina ku ji tsoron zina wa inna fihi sitta khisalin a cikin zina akwai dabi'u guda shida salasun fil duniya wa salasun fil akhirah uku a duniya uku a lahira fa amma allati fid duniya Dabi'u guda uku da cikin zina wato guda uku a duniya shine fa zahabu bahabu wajhi a tafiyar wa da mutum wato kwarjinin fuskarsa shi yasa duk wanda suke yin zina in ka kalla in zina ta huda mutum wani lokaci da ka kana ganin shi kasan wannan fasiki ne wallahi haka ne ko ba ka ba wato haske wanda masallata suke da shi wanda Allah yake cewa sima hum fi wujuhihim min asar sujud da ka fuskar zaka ga babu sannan wa kasar umri ga kuma takaita rayuwa malamai suka ce in da ba a gane wannan karatun ba yanzu an gane ko ba gane an gane ko ba gane ba yanzu an fahimci karatun an fahimta yi dama ai mutuwa iri biyu ne ai ko dai ka mutu wato wanda duk ya je ya ɗibo abinda zai ɗibo irin na zamani da ake ɗibowa wani in ya zo ya kwanta a ɗaki ai sai ka gan shi gara ma mutuwar ta fi masa sauki wata iya da halin da yake ciki na kaskanci kafin ya koma inda ya kamata yi shekara ashirin ne yana yawo to da ya yi shekara goma sha takwas in ciwon ya dabe bai shi sai kaga ya zauna baya iya zuwa ko yanzu an samu tawayar rayuwa ko ba samu ba an samu sannan wadawa mun faɗari ga kuma da dawwamamman talauci Allah ya kiyaye duk abin da yake tsiyata mafi yawancin mutane yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da waye wallahi wasu zinannan ce take sababin tsiyacewarsu saboda ita matar banza wallahi shi yasa nake jin tausayin manyan mutane da masu kuɗi idan mata guda goma suka yi kanka suna son ka to da ƙyar za ka samu bi masu son ka saboda allah takwas kowa da abin da ta hango take so kuma a ciki akwai mutanen banza wanda su abin da suka hango na duniya kawai suke so za su su mai mutum su je su wajen bokaye abinda suke so ko a maka tsafi ka zama dan kalata ce duk abinda ta zo maka da shi na proposal ba za ka yi musu ba ke sa sai ka ji wani yana kyautan motan miliyan biyar motan miliyan shida motan miliyan uku ya dauka ya bawa budurwa amma tun da yake a unguwarsu billahi lazi ko kamfanin ya kasa siya mu limamin unguwarsu amma ya dauki motan miliyan hudu motan miliyan biyar ya ba karuwa ba ya ba ka yaro kyauta to wani sanda yake wannan yana ofis ne kudin banza yake zuwa masa sai wata rana ba zato ba tsammani ba bagatatan sai waraka ta zo cewa ko wata matsala ta faru ko da taya ko kaza da yana hawa babban mota sai dai ka ganshi watakila a dan ataba bi so ma ya biyo inda mutane suka san shi saboda ya tsiya wannan yana faruwa ko bai faru? yana faruwa sai ga wani ya rike mukami babba saboda harkar neman mata kafin ya mutu ya dawo ciwon wallahi saboda haka a kiyaye wannan harka wa amma allati fil guda ukun kuma da ke lahira wa sabtullahi tabaraka wa ta'ala na farko akwai hushin Allah na biyu wa su'ul hisabi akwai mummunan hisabi na uku wal azabun bin nari akwai wa mutum azaba da wuta ya ƙara cewa daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata ala shurbil khamri duk mutumin da ya mutu yana doge wajen shan giya saƙahullahu ta'ala min nahar guta Allah zai shayar da shi daga nahar guta yace wa huwa naharun yajri fin nari wani kogi ne wanda yake ainihin wato gudu a cikin jahannama min furujil mumisati daga farzojin mazinata ya'ani azzaniya yajri min furujihin na qai'un wa sadidun fin nari wato yana gudana daga farjin su qaifun wa sadidun ruwan kurji haɗe da jini a cikin wutar jihar nan yasqa dalika ko summa yusqa liman mata musirin ala shurbil to za a shayar da wannan ga mutumin da ya mutu ya doge yana kan shan giya da zina bai tuba ba sannan ya ƙara cewa ma zambin babu wani zunubi ba da shirki billahi bayan shirka da Allah azamu inda Allah mafi girma a gurin Allah min nutfatin wada a rajulun fil fi fardi wato irin digon mani da mutum ya dauka ya sa a cikin wata matar da layi illu lahu wanda bai halatta a gare shi ba fardi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa fi jahannama wadi fi hayyatu a cikin jahannama akwai wani kwari a ciki akwai mai macizai kullu hayyatin sakhinun raqabatul ba'i kowane maciji yana da kaurin da ya kai wuyan raƙumi talsa utarika salat wanda zai ciji zai sari ma'abucin barin sallah wa ya gali sai gubanta ya mamaye fi jismihi a cikin jikinsa saba'ina sana shekara saba'in sun mai ya taharra lahamuhu sannan sai namansa ya ragargaje wa inna fi jahannama wadin a cikin jahannama akwai wani kwarin kuma ismuhu jubbul huzn sunan saramun bakin ciki fihi hayyatun wa aqari a ciki akwai macizai da kunamu kullu aqrab dukkan kunama bi qadar al bagal ta yi girman alfadari an san alfadari ai ya fi girman jaki amma bai kai wa ba bai kai doki ba laha sab'una shauka tana da ainihin wato kaya guda 70 fi kulli shauqatin rawiyatin cikin kowace wato kaya tana da dafi ya kai girman guga shine fi kulli shauqatin rawiyatin sun. akwai ya kai girman guga na dahi sun mata diribu zani sannan za ta zo ta dinga dukan mazinaci wa tufurigu sun mahafi jismini ta dinga zuba masa dafi a jikinsa ya ji duna mararata waje iha alfa sana duk sanda ta zafi shi ya dinga jin zafi wajen shekara biyu tun bai ta harra lahamun sannan sai naman su zagonyi wa ya silu min fardihi alƙaihu wasali? wato yana gudana daga farjin mazinaci shine alƙaihu wasali. ruwan kurji wanda yake haɗa da ainihin wato jini kuma duk irin waɗannan sun haka za mu basu da dumudumin su ba za mu yi ta kariji ba sun inganta ko ba su inganta ba a haka za mu basu in mutum ɗalibin hadisi ne in yazo zo zai yi karatu a zaure to sai mu ce masa bai inganta ba amma tun da tarhib za a yi ko kuwa ni ɗalibai sun sani a babin at-targhib wa tarhib akwai abin da in ka kawo shiru za ka kai kai magana akan saka bar shi haka an fahimta yi yanzu wani in ya ji wannan karatun a haka kaje ka bashi ka kasa din ya ji ya ji to insha Allah sai kaga ya zama to sababin ya daina zina an fahimta amma ka da bayani to malamai dai takallamu fi hadal hadisi wa ba'dhum sahahu wa ba'dhum da'ahu sai ta duk magana ma shi ashe ma ba ta magana bane wa warada aidan anna man sana bi mar'atin kanat mutazawwija dan mutumin da ya zina matar aure kana alaiha wa alaihi ya kasance a kan shi da kuma ita matan filkabri a cikin kabari akwai nisfu azab hadhihi al-umma sai an masa azabar rabin wannan al'umma fa idza kana yawm al-qiyamati yahkumu Allah subhanahu wa ta'ala zawjaha a hasanatihi idan ranar alƙiyama ta yi idan Allah ya tsayi da mijinta ya tsayi da mazinacin sai a ɗibo daga cikin aikin da ya mai kyau sai a biya mijinta in kane bi gairi ilmihi wato hada in kane bi ilmi wannan in ba da sanin mijin ake ma. fa in alima in mijin ya sani wa sakata kuma ya shiru to harrama Allah alaihi aljanna Allah sai ya haranta aljanna akan shi akwai wani wanda yake ba mu labari ba wani matarsa ta tashi daga nan ta tafi Saudiya da ta je sai ta samu wani balarabi suna zaune suna zaman fasikanci ne da aurenta daga nan ta tashi ta tafi mijin ya ji shiru shekara ɗaya biyu shiru shekara uku shiru hudu kawai ranar nan ya san yadda aka yi nema kuɗin jirgi <coughs> ya haura da ya ji ya ganta a babban gida a babban matsayi a babban yanayi aka mai shatara ta arziki ta ce to billahi zika ka kin ka kai shi ka san kai magana fa akwai matsala shi dai kawai tun da ya ga an tara min kuɗi da abubuwa an ji an ajiye shi da sabi ya ci kaji da rana ya ci kaji sai ka ce waye wallahi tallahi wallahi ya kalma shi kudadensa kawai shi kenan eh, da dama da dama sa da har to Allah ya dai haɗa mu Allah ya kiyaye hanya ni na ya gaba sai kin taho kenan kawai ya gaba A ga kaga a ai karshen dai yusanci kenan to shi yasa li'anna ta'ala kataba ala babil jannati Allah ya rubuta a kofar aljanna an ci haramun alad dayus aljanna haramun ce akan dayusi yasa dayusanci rashin kishi matsala ne wallahi wa huwa alladhi ya'lamu bil fahishati shine wanda yake ainihin wato sanin alfasha fi ahlihi akan iyalansa wa yaskutu sannan kuma yayi shiru wa huwa wala yagaru kuma baya baya kishi wannan shine dayushi duk sanda kaga yarka da wani wanda baka gaggane masa ba to alaman kana da kishi ka ɗauki mataki karka ce to ai zamani ne ka yi shigo a'a ba in haka kuma duk wanda zai zo neman yarka ya kamata ya zo neman ta akan ka'ida shine alama kana da kishi amma yau a ga yarinyarka da wannan gobe a ganta da wannan wanda ma suke yan zamani ne shikenan dama ta je ta yi jami'a ko ta yi ha'in sushin ko ta yi kaza kaza sai wannan yanzu sai a ce a abokinta ne wai ka ji wai wai namiji kodago atu wai abokin mace kai ba kasan za a yi ɓanna Allah yi wannan yanzu shi ma sai a ce abokin ta ne a ta wani turanci har da hanci ma a ta turanci wai na na friend a ta wani turanci to wannan billahi la ilaha illa huwa fasadi saboda haka duk mutumin da yake mai kishi kare yadda da wannan akan ainihin wato iyalansa babu yake da shi mai zaman kanshi za mu zo mu bayani akan shi addayus mara kishi an fahimta yi shi yasa duk wanda yake da mata to ya killace matarsa da kyau karka yadda kowa ya zo ya dinga kallon ma mata musamman idan ba hijabi an fahimta yi duk wanda zai zo ya kalla min mata ba hijabi to ya zamanto muharrami ne ko wanta ko kaninta ko mahaifinta ko kada. ya kamata ya zo ya kallon ma mata ba hijabi amma wani muhammad awal kai zai dinga kallon ma mata akwai matsala gaskiya saboda haka wannan yana daga ciki وورد أيضا أن من وضع يده على امرأة ياضو دم متمن دي دوكي حنن شي دورا أكم ما تد لا تهل له بشهوة واتبع تحالت غريش بعد شعوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى أنكي دي زورانا القيامة أنها أهنوان سا da wuyansa an daure na haka gayu masu yin yan nanin nanin ji tsoron Allah su dena Mala Rabi Dora yana ba da labari ya dawo daga karatu ya ga wani da wata yarinya a wani lungu wajen karfe goma sha biyu sai kaya da gaske za ka gane su ma mota ce ta haska sai suka ga matsiyaci ya matsi ta a jikin bango aka ce kai mai kake a nan gudun ya ce wallah karatu yake koya mata karfe goma sha biyu na dare da irin wannan akwai ana yi mun yi bayani ma mun ce yanzu akwai wani taɗi da ake sunansa kai hudu kafa ɗaya ko kai ɗaya kafa hudu yarinya ce za ta fito daga gida daga ita sai hijabi jikinta ba kome idan ta zo sai ta daga hijabin sai saurayi sai zo shiga ciki in ka zo wuce sai ka ga kafafu guda hudu in ka daga kanka sai ka <laughs> kai daya kuma ka san ba wani mutum da Allah yake halitta da kafa hudu kuma zamani ne wanda ba amuru bil ma'ruf wannan wani kawai zai gani ne shikenan daga nan ya ƙara wuta ya gaba ba dama ya tambaya ke kafa wai wannan an fahimta a yi wannan yana da kyau gaskiya sai an ainihin wato kiyaye musamman gaskiya wallahi tallahi binciki ya tabbatar da mafi yawancin aure da ake yanzu yake samun matsala hanyar da ake neman auren ce take da matsala ina ba da misali kullum nake cewa mafi yawancin ga zargi yana tasowa kullum namiji bai yadda da wayan mata shi ba matar ba ta yadda da wayan mijin ba ya danganci hanyar da aka yi kafin auren sai ga ana ta zargi ne yanzu Allah na tuba a sagabrullah al'azim ba ni ina mu'amala da mutane ne ba wani gari ne zai waye ka gaba mata ta dauki wayata tana duba waye kira ni wa na kira waye turo min sako wa na tuna ba abin da yana mai da wani saboda babu zargi tsakanin ni da ni da ita kuma ko a gabanta sai a kira ni wannan ta kira ba nan ma wata sai ta zo ta ce ta zo gudna ne ta karbe ta ta karrama ta ta ce ta jira in ba zan dawo ta tito gaskiya ya riga ya sa kai kuma dawowar shi yana da wahala ce gaba kenan saboda hanya amma inda an yi rashin gaskiya gurin neman auren da kullum gidan ce yana nan wa na kira wa ya kira ni wa ya turo min sako wa na tura ma kullum sai kaga cikin bayani kake kana wallahi tallahi ba haka wani wallahi tallahi ba haka wani saboda haka gaskiya dole sai an gyara wannan matsalan gaskiya saboda idan ka nemi mace ta hanya mai kyau kafin ka aure ta ko aure ka je kana nema wato takan kaddara kirkin ka shine yadda ka neme ta baka yi fasikanci da ita ba a waje ba matar da zaka yi fasikanci da ita amma da zaran ka zo kai rashin gaskiya ita ta farkon to da zaran ta da an ci an ganka da wata to kana dawowa gida akwai bala'i dan tsammanin ce yadda ka mu'amalance ce yanzu wannan ba haka kake mu'amala da ita sai ga ka dawo gida sai dai in kai ƙarya ka ce daga gurin ka ke wallahi an fahimta yi fa in ha in ya sumbance ta urdat shafata hufin nari sai a tsinke lebansa a cikin wuta fa in sana biha idan yi zina da ita na da fakar zuhu wato cinye sa za ta yi magana wa shahidat alaihi yau Malkiyama za ta ba da shaida akan shi ranar alkiyama wa qalat ta ce ana lil harami rakibtu ni ne na hawa aikin haram wa yanzuru Allah ta'ala ilaihi bi'anil gadab Allah ya kalle shi da idan fushi wa yaqa'u lahamu wajhihi sai ainihin wato namun fuskarsa sai ya fadi fa yukabiru duk da haka sai ainihin wato inadi sai ainihin wato yi musu kasan Allah dama ya ce wa kana da insanu aksar shay'in jadala dan adam yana da tsabar musu yanzu kowa daga cikin mutum daga ranar da mutum ya balaga aka bude masa fayar aka hada shi da mala'iku guda biyu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati. ba za ka yi magana mai kyau ba kuma da kyau face akwai mala'ika na dama raqibun <laughs> atid na haguma me raqibun ati. amma Allah ya sani mala'iku sun rubuta wani duk da haka in an zo gaban Allah an ba shi littafin an ce ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba gashi a rubuce wallahi tallahi sai wani ya musu ya ce shi wallahi bai ma wa yaqulu sai ce ma fa'altu mai na aikata fa yashhadu alaihi lisanuhu sai shaidan shi ba da shaida akan shi fa yaqulu sai ce ana bima la yahillu nadakku ni ne ne magana akan abin da bai dace ba shi yasa ka'idar da annabi ya dora mu akan ta cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗa alheri ko kai shiru da haka ko zance za ka je da 'yar mutane dukkan filin da za ku da ita in ba ta alheri wani to ka kama kanka billahi laji kana yi mala'iku na kattaba kana yi mala'iku na kattaba wa ya ƙuli ya damu hannayensa sai su ce ana lil harami tanawaltu aini ne ma na ji na taɓa haramun ɗin wa ya ƙuli ainahu idan sai ya ce ana lil harami na zartu ni ne na kalla wa ya ƙuli rijilahu ana lil ma la ya hillu mashaitu ni ne na je ne tafiya zuwa ga abin da bai dace ba yanzu wasu ma saboda lokacin ya musu yawa ko sai ga mutum ya goge kayansa ba fa auren yan mutane zai ba sai tafi wani ina za ka ne sai ce wallah zai tafi rage dare ne shi lokacin ya masa yawa ma ba abin da zai yanzu zai tafi gurin yarinya ne ya je rage daren ya dawo da baban yarinya ya kira shi ya ce ya fito sai ya fice haka ake an fahimta a yi sai ya fice sai ka neme shi ka nasa wani yake ce ma akana maka Allah wani ce ya ce wallahi talla ka gan nan da kake gani wallahi in muka tasa yarinya gaba inda tilawun hizo 40 alkur'an sai 20 ya zame wani ma fa saboda bala'in ƙarya fa in ya je maimakon ma ya taimaki yarin yanzu yarin ita ce za ta dinga taimakon shi zai san yadda za ita za ta dinga kawo mai kuɗi daga gida yana kashewa saboda bala'in ƙarya ya sa gayu sai an ji tsoron Allah an tuba wallahi wa yaqulu rijlahu ana lima ya yahillu mashaytu wa yaqulu fardu shi kuma fardi sai ya ce ana fa'altu ni ne na aikata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a wancin fadin Allah da Allah ya ce iza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa akhrajatil ardu athqalaha ƙasa ta fitar da duk abin da ke cikin ta na nauyi mutanen da ke ciki yawma irin tukraduna min al ajdasi ka annahum jaradun muntasir za a fito daga ainihin wato kabari wa akhrajatil ardu athqalaha mutum yana fitowa daga cikin kabari Allah ya ce wa qala lil insanu mala mutum ya kalli kasan zai ce to kuma kasan me ya tafa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar ranar da za a canja kasa ba wannan kasar ba sannan a canja sama ba wannan saman da ka sani ba Allah sai ya ce yawma idin tuhaddithu akbara ranar da ƙasa za ta ba da duk labarin da aka yi a kanta saboda mai bi anna rabbaka aw hala saboda ubangiji shi ya mata izini yace faɗa abin da aka yi akan gaba haka za su yi magana idan duk mutum ya yi musu baki ya yi musu hannu ya ce ya taba kafa ta ce ita ne ƙasa kuma ta ce a kaina aka yi a lokaci kaza a rana kaza saboda bi anna rabbaka aw hala yawma idin tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka aw hala yawma idin ko yasdurun nasu ashtatan ranar da mutane za su tashi zai su tsaya gaban Allah jama'a jama'a li yarau a'malahum dan a nuna musu aikin da suka yi mai kyau ko mara kyau yasa Allah yake faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aikata aiki dire kwaye zarra ne zuwa masallacin nan da kake a matsayin shi na aikin alheri wallahi Allah ba zai tozarta shi ba sai ya ajiye aikin wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara matsi yaran mutane da ake yi a lungu a matsayin shi na sharrin to yara mutum sai ya ga wannan sakamakon a gaban Allah ballantana ainihin wato zinace zinace ana yi kuma wani lokaci iyaye ne suke taimaka ma abun suna kallon wasu abubuwan ba a ɗaukar mataki tun daga ɗinke-ɗinken da ake da muka bayani satin da ya wuce ba a ɗaukar mataki in sallah ta yi wannan ta shirya ta yi nan ta dafa kaji da cincin da waye da dubulan da waye da bala'i da tashin hankali ta ɗauka ta tafi dakin saurayi ta je ta wani wannan ma haka wannan ma haka duk ba wanda zai magana shi yasa in kana so ka gane kimar yarinya kana neman ta baka aure ta ba ka bari sai munasaban sallah ya zo idan munasaban sallah ta zo dukkan yarinyar da kaga ta lazimci shiga ta kamala kaga sallah ta zo ba ta canzawa to wannan mace ce da gaske wallahi amma ba haka ba kuwa wasu ɗalibanka ne kana karantar da su a islamiyya in sallah ta dosai kai da gaske za ka gane su Allah kai magana ce a akan maka la'ai rana ɗaya ne an fahimta a yi ana fa'altu wa ya ƙulu lahafizu min mala'ika mai tsaro daga cikin mala'iku da Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya alamu na matan alu sai ce wa ana sami wa ya ƙulu zai ce ni na ji ɗaya sai ce wa ana katabtu ni kuma na yi ne na rubuta wanda muka ce Allah ya faɗa shi kuma Allah sai madaukakin sarki wace wa ana talattu ni kuma na yi tsinkaye akan abin da aka aikata waje da bayyane wa satartu sannan kuma na suturce mutum a duniya na rufa masa asiri mai yaqulu Allah ta'ala ya mala'ikatu ku duhu. Allah zai ce mala'iku ku kama shi ko wa min azabi aziku ku ɗanɗana masa azabata faqad da gadabi alaman ƙalla haya haya'uhu duk mutumin da kunya shi ta karanta daga gare ni to wannan mutumin kuma fushi na ya tsananta a gare shi shine mala yace wata tasdiqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubu a ranar alkiyama ne shine yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harshen ka zai bada shida a gaban Allah a kanka wa aydihim da hannun mutum da kuma kafafunsa saboda bima kanu ya abalun akan duk abin da suka aikata malam cewa a a'zamu zina mafi girman zina shine az-zina bil um mutum ya zina da mamarsa ana samu yanzu ko ba samu ana samu an fahimta yi wata fomular kuma bokaye ne suke bayarwa suke bukata kaza in kana so ta yi to sai dai ka je ka turmushe mamaka Allah ya kiyaye mun je kano mun samu wannan kes din a ofishin hizba ga wani an kawo shi ya ma babarsa da ta haife shi ciki a cikin wannan al'umma ba wal'uk da 'yar uwa wallahi 'yar uwa iya ko kanwa ana yi ana yi kwanaki ba daɗewa wata yarinya ta zo ta same mu bala abraman na ji a tv cewa ɗakin su ita kaɗai ce mace kuma ita ce yar auta ta ce akwai yayanta wanda suke uwa ɗai uba ɗaya inda take kwanci yana shigowa yana amfani ita kuma ta ɗauki ciki kuma ba wanda ya sani a gidan ne ta zo take so don Allah ya bata shawara ya za ta idan ba za ta fasa maganar ba a cikin gida baban ya ji maman ya ji wannan yana faruwa ba. shi yasa malam daga cikin sunayen Allah akwai as-sittir wanda yake rufe asirin bayi ko kuwa ba Allah kaɗai san abin da yake faruwa to wannan abin da ka ji kenan wannan yana faruwa sannan wa mar'atul ab da matar baba an fahimta ne shi yasa ƙananan yara ma da ba su isa mafarki ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu liyasta'azinkumul ladina malakata imanukum walladina lamya yablughul hulma minkum salata marra in kana da yara sai dai kawai harkar talauci yanzu da ta baibe ƙasa amma kamata a ce dama in kana da gida bangaren yaranka daban ko kuwa yan kayan kallace kallacen nan ka je ka samu sunna tv kai setin tashar ita kadai kuma ka dan dinga kekkewayawa kana ganin me ake a ɗakin kuma cikin makullan ɗakin ka samu safiya in ba sa nan ka kewa kewaya ɗakin ka buɗe wata rana ko an yi wata muguwar ajiya ba su sani ba da wannan zai taimaka wajen kaga ka gyara ainihin wato abubuwa sai Allah ya ce salata mara min qabl salati al-fajr yara ma kanana da kake da su ba su isa mafarki ba ba za su shiga maka guri ba kafin sallar alfijir sallar asuba ke sannan ba za su shiga wajen ka ba min da salatin isha'i bayan sallar sannan wahina tad'una siyabakum min az-zahira da lokacin da kuke cire kayan ku huta shine bayan ainihin wato sallah azhar lokacin da ake yin ainihin wato ailula shine Allah ya ce salatu auratul lak wayannan lokutan guda uku al'aura ne gare ku to yanzu <coughs> wani ɗakin ma da baban da yaron wajen su takwas an yi kai da kafa ina magana salatu auratul lak kaga babu ayi saboda talauci Allah ya rama mu da talauci eh talauci bai ba gaskiya duk wanda Allah ya jarrabe shi da shi sai dai haƙuri da shi a babin ƙaddara, Allahu ya basu kan rizqa liman yasha'u wa yaqdir an fahimta yi to irin wannan yana faruwa ne ga mutumin da shekaru suka masa yawa yana da yara samari ya ji ya auro yarinya budurwa don ba ya sa ido ba yana kaffa kaffa billahi allazi la ilaha illa huwa ita matar in ba tarbiya take da shi na addini ba sai ta dan walwalkata ta dan walwalkata ta dan jujjuya sai ta ga ai daga cikin yaranka wanda ka haifa wani ya mata sai ga ana ɗan dogon fira ka rasa gane dogon fira to daga nan sai a shirya bala'i baka sani ba ya yana faruwa ko faruwa kwanan nan wallahi ba daɗaya mun samu irin wannan kesu wani yana da mata uku ya ji ya auro ta hudu sai ya auro yarinya yana da yara samari ƙatti suna shiga gurbi a hankali a hankali a hankali ana dogon fira ana dogon fira ashe ita yaron ya mata ranar nan baban bai auki ba kawai ya shigo ya dai samu ɗan shi akan mace shi wannan yana faruwa sai an kiyaye gaskiya an fahimta a wa bil mahayin da duk wadda take muharrama wacce zai yi ka aure ta haramun ne jiyajiyan nan wani ya kira ne yake mun tambaya akwai wata matsala da ta faru wani ne ya yi fasikanci da wata mata yanzu bayan ya gama kuma yana so zai auri yatta yanzu wani lalacewa ya mace namiji ya fasikanci da ke ya gama kuma zai auri yake Allah ya kiyaye an fahimta yi wannan duk yana faruwa a cikin ofishin hizba ne da muka je a Kano akwai mutumin da aka kawo shi mai arziki ne in yana da ikon ya auri mata hudu zai iya aura sai gashi yana da 'yan mata guda biyu ya kori mamansu sai zama zamanto daga shi shi su a gidan sai ya dawo yana amfani da 'ya'yan da ya haifa ga ɗaya daga cikinsu an kawo ta yadda ya haifa gashi ta yi ciki wallahi wasu in ka ji wasu sai ka ɗauka ma dabbobi ne sai ka ce wula'ika kal al'ami bal adallu gara ma dabbobi da su wallahi ana yin wannan saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi yasa zina wato mataki mataki ne amma matakin mutum ya zinar da wacce take kusadanci a matsayin muharrama zunubin ya fi girma fiye da wanda ya gama ce a hanya ya ainihin wato ya aure zina da ita Allah ya kiyaye wa qad sahaha al hakim an eh, man wa al mar'ati eh, man adam mutumin da ya auka ala zati muharramin faqtuluhu akan mace muharrama ta ku kashe shi wannan hadisin kuma ingantacce ne wa al barra bin azib shi yasa da musulunci ya zo lokacin da kafin zuwa musulunci mutum yana da iko idan ka auro mata ɗari ko sama da ɗari in ka mutu ka basu idan kana da babban ɗa sai ta kwashe ƙafa yadda da kuke matan baban yanzu kuma kun zama matan shi musulunci yanzu ya ce wala tankihu ma da kaha ba ukun minan nisa'i illa ma ƙar salama kuka kana fahishatan wa maƙatan wa sa'a sabila sannan ya lissafa yake ga waɗanda duk duniya ba za a aure su ba حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت دك الله يلسافو إن ديتي بلا أوليس با حرام ني أعينهم وتو أوليس يسوى لك شيني ما ليكي تيوا دك برا أن كاله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل واتو دن أنسى أن كاله شيني دن أنقوانكو ya aike shi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wani mutum arrasa bi mar'ati abihi wanda yayi angwanci da matar baban shi an ya qatulahu akan ya kashe shi sannan wa yukhammisa malahu sannan ya kasa dukiyarsa kaso biyar ya dauko kashi daya shine mala yace fa nas'alullah al-mannan bi fadlihi muna roƙon Allah madaukakin sarki wato da falalarsa an ya gafarta mana zunubanmu innahu jawadun karim Allah mai kyauta ne mai ainihin wato ainihin wato rangwame ne akwai hadisai da dama da suka zo wanda wannan matsalan ta zina akwai malaman da sun sha littattafai a kanta ba wai dari ba a'a littafi su hutun guda akan abin da ya shafi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin musnad na Imam Ahmad yake cewa ma zaharar riba wa zina fi qaumin babu yadda za a yi zina ta yaɗu cikin al'umma da kuma riba illa a hallo bi an a aqabal layi Fati su da kansu sai sun cancanci cewa Allah ya turo musu bala'i maimuna matar manzan Allah take cewa annabi ya ce la tazalu ummati bi khairi al'ummata ba za ta bushe ba tana cikin alheri malan yushfi waladu zina matukar 'ya'yan zina ba su yawaita a cikinsa ba kwanaki na zo wani guri wasu 'yan jarida suka zo suka yi fira da ni akwai bola guda ɗaya da aka zo a rana ɗaya aka yadda jarirai guda hudu kafin mutane su zo har aladu sun zo sun cinye uku abinda da za ka ji yana yaduwa cikin unguwan kafare sai ka ji yanzu yana yaduwa cikin unguwannin wa musulmi to shi yasa dama duk sanda farashin aure sama to kuma farashin zina zai kasa dan in kana da ya ta balaga to baka isa ka hana ta mu'amala da namiji ba to ko mu'amalan ya faru ta hanya mai kyau ko ta hanya wa mara kyau in ka buɗe hanyar aure sai mu'amalan yanzu kwanan nan wata mata ta kawo mun ƙaran mijin tana da 'ya'ya guda hudu cikinsu ɗaya ce kawai ta yi jami'a ta gama aure akwai ƙanwata akwai ƙanwata akwai ƙanwata daga suna da ta ce akwai wani bayere mai ahalus sunna mutumin kirki haifaffen katsina ne na aka haife shi yana son yarinya amma an jujjuya an jujjuya sai ta abin ne ya ce shi ba yadda za a ɗauki doki shi ya bawa bere ne duk musuluncinsa dan fahimta ya inda ƙabilanci ya shigo ko shigo ba ba zai ɗauka ya bashi ba <clears throat> duk wanda ake ganin girman shi an tura ya ce ina me yasa musulunci ya yadda a yi aure bashi duk malaman fiƙo ba sun buɗe babi ba a cikin fiƙo za a iya baka aure bashi ba shi yasa idan an zo gurin ɗaurin aure ba ake cewa ya biya kuɗi na ƙadan au ajalan me ma'anin na kadar ba ya biya kuɗin ba ba bin shi bashi in ajalan ne sai a yi bayani a'a bai kawo ba amma ana bin shi ba shi saboda a yaƙi zina musulunci yadda a yi aure ba shi. ba haka ba ne amma yanzu an kawo abubuwa an sa sa gashi nan sai dai da hali kawai an fahimta a yi yarinyarka ko kai ne ko tusa kake yi tana cewa filat saboda karatu billahi lazi ba za ka iya hana ta mu'amala da wani ba sai dai ko mu'amalar ta haɗu ta hanya mai kyau ta hanya mara kyau saboda sha'awa ne ciwo duk mutumin da ka ji bai da ita to wannan ya kamata ya garzaya asibiti wani fauri je nemi magani wannan ita ce magana ta ainihin wato gaskiya fa idza fihim fa idza fasha zina yushiku yushiku an ya umma Allah azza wa jalla bi iqabil idan Allah madaukakin sarki idan 'ya'yan zina suka ainihin wato yaɗu to Allah subhanahu wata'ala ya yi kusa ya game mutane da bala'i mun karanto a baya a hadisan da muka karanto a baya a babin ana zakka hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda wanda ya ce muna zaune a matsayin mu na mu mutanen makka muhajir sai manzon Allah ya zo gurin mu yake cewa wato abubuwa guda biyar ina roƙon Allah kada Allah ya sa ku riske su ba sai ya faɗa yake cewa lamta tazhar al ta fi ƙomin ƙatun hatta yi babu yadda za alfasha ta yaɗu cikin al'umma sai Allah ya turu wanda zai faɗakar da mutane wannan abin alfasha ne a nisance shi in ku aka ƙi ce illa ka shafi at-ta'un wal awja'u to annoba kuwa za ta danno kai kuma malamai sun ce annoba shine duk wata musiba da za ta zo ta ɗibi rayukan mutane da yawa ita ma annoba ce ka je ka binciki tarihi ka gani faɗan zangon katab da ya faru na farko Allah ka ji ƙandacci dattijan arziki mala labakar mu ya kalli irin abin da ake a lokacin ya tashi masu wa'azi ya tura ya ce su je zangon katab su wa musulmin gurin wa'azi su ji tsoron Allah su daina zinace-zinace da harkar neman mata da mun ba haka ba bala'i ne iya faruwa masu wa'azin da suka je suka yi wa'azin dare wasu washe gari suna fitowa mota ta lalace musu a wajen gari haka aka samu suka zo suka dinga musu isgili ah, yau usas eh, aka dinga isgili wallahi da yin wannan abun bai wuce sati ɗaya ba wallahi faɗan zamun fata bai faru kuma ka je ka bincika ka gani wasu da yawa wanda ake haifa yanzu suke fitowa su rigima da musulmi wasu za ka ga wanda musulmi ne suka nemi matan suka yi musu ciki ta hanyar zina suka haifi yaran kuma su suke zuwa su zama musulmi bala'i yaran da kake magana da shi yana ji in ka ce karya ne shi ma ce karya ne in ka zara ido shi ma yi mi ya zara ido an fahimta ne wannan abin da ya faru a wannan garin me sunan sama a wannan garin da aka yi faɗa lokacin siyasa ne zankuwa ka je ka bincika ka ji me ya faru kafin wannan a gurin wallahi tallahi sai da ta kai wasu ma saboda lalacewa musulmi sai je gidan kirista yana neman su ya kwana da ba baya sa jin wani abu ita ma musulma wani sai zo gidan musulmi ya kwana da yasu ba sa jin wani abu sai da suka kai wannan lalace sannan wannan bala'in ya zo yemi ya faru shi yasa Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin ba ma kasabat aydikum duk abin da ya same ku na bala'i saboda hannun ku yake yi kuma duk mutumin da ya tashi je kam din kana zuwa za ka gane cewa akwai matsala wallahi in dai ka taba zuwa gurin za ka gane cewa lallai fa an ɗibo mutane marasa tarbiyya amma sunan musulmi an tara gurin yanzu wanda ya tsallaku wannan bala'i Allah ya kwace shi dan Allah bai kamata ya fi kowa sanin girman Allah ba to a haka a gurin ana ci gaba da zinata-zinatan masu shaye-shaye na shaye-shaye haka ake a gurin wannan yana daga ciki to alfa annoba za ta yaɗu shine Allah zai turo bala'in da zai zo yayi rayukan mutane da yawa sannan da cututtukan da baka taba ji ba a da sai ka ji ta kunno kai saboda zinace zinace idan ana yi Allah ya kiyaye da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi khutba wata rana lokacin da rana ta yi kisbiwa yace inna shamsu wal qamara ayatan min ayatin lahi wannan ranar da muke ganin su da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wa inna kuma la yankasifa lil mauti ahadun wala li hayati ba sa hispewa wai saboda an rasa wani mutum ko saboda an haife shi fa kuma fa fakabbiru idan kuka ga an samu kispewar rana ko kispewar wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi kabarbari wada Allah wa sallu wa tasaddaqu ku dawo ku roƙi Allah ku yi sallah ku yi sadaka ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yace ma min ahadin aghyara min Allah babu wani wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala kishi min an ku an yazni ya abduhu aw tazni ya amatu irin bawan shi ya je jina ko bai washe mace ta je ta zina manzon Allah yake cewa wallahi law ta'lamuna a'lamu ma a'lamu da kun san abin da na sani labakaitum kasiran da mutane sun dinga kuka da yawa sannan wala da hiktun kalilan da mutane sun yi dariya da kaɗan ya ce ala hal ballatu na isar da saƙon Allah kuwa sabai suka ce eh ka isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala to a gurguje wannan zinar da kake ganin tana yaduwa alama ne na cewa Allah ya kusan rusa duniyar kowa ya tashi anas dan maliku ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari ya ce inna min asharati sa'a an yadhhara zaharar jahl yana daga cikin alama na tashin alkiyama Allah ya kusa ya rusa duniyar kowa ya tashi shine jahilci zai yaɗu sannan wai qillul ilm ilimi zai yi kaɗan sannan wai yazharu zina zina za ta yaɗu yanzu tana yaɗuwa ko ba ta yaɗuwa wannan zinar da kake ganin tana yaɗuwa to kar ma ka tsaya bata ma kanka lokaci alama ne na billahi lazi Allah ya kusa rusa duniyar kowa da kowa ya tashi ya je gaban sa ya tsaya ya bayani sannan za a yawaita shan giya wai yaqillu rijal maza za su yi kaɗan sannan wata kusurin nisa mata za su yi yawa ana yawan ku bayi hatta ya kuna li na mara'atun qayyim hatta ya kasance mata hamsin nan gaba in ba sa ba sai ga mutum ɗaya ne namiji yake wa fitar al'amuransu kai ne wannan rigiman kai ne sulhun wannan kai ne bala'in wannan kai ne warware rikicin wannan kai kaɗai din an ɗebo matsala sai a ci to bari a zo a jibga maka malamai suka ce zina tana da mada cutarwa kamar haka na farko azzina ya jima da shirra kulla dukkan wata ɗabi'a ta shari to ta tattaru cikin zina ne min ƙillatin din ƙarancin addini wa zihabul wara da kuma ainihin wato tafiyar tsantsinin mutum sannan wa fasadil muru'a da kuma lalacewar mutuncin mutum sannan wa qillatul ghai da kuma karancin kishi yana kawo haka wani ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ban izini in zina annabi ya ce masa a'a da Allah zauna barin tambaye ka yanzu zanan nan kana so a yi da mamaka zai ce aka ce yanzu nan kana so a yi da kanwa ka ce subhanallahi subhanallahi kana ka ce sai ce to tunda abin haka ya ce to kai dan me baka so a yi da mamarka da kanwarka da yarka da matarka za ka je kai da wani wacce za ka je fa yin ko kanwar wani ko yar wani ko matar wani ko kaza ko kaza sai ya ce to tunda annabi ya bashi wannan fomalar har ya mutu ya koma zuwa ga Allah bai taba jin cewa ma sha'awar zina ta taba gito masa are ba to wannan akwai sannan fis zina akwai gadabur rab a cikin zina akwai fushin Allah subhanahu wata'ala binti hatu hurmihi wa ifsad khalqihi ta hanyar keta dokar Allah da kuma ɓata halittar Allah subhanahu wa ta'ala in dai ana yin zina sai ka samu wannan sannan min adrarin zina na daga cikin zina akwai kusun nas wato dattin rai duk mutumin da ka gan shi yana zina to alama ne nafs din shi nafs din ran ta samu matsala sannan wa idhabul haya da kuma tafiyar da kunya sannan da tafiyar da kunya shi yasa zaka ga wasu zinarsu saboda kunya ta tafi ma ba sa jin shakka duniya ta gansu suna yi in sun yi kayan sama a koyi ba wanda ya sani bai isa ba sai sun nemo kyamara irin wannan sun kafa sun ɗauka sai su yaɗa ma duniya cewa suna yi saboda kunya ta riga ta yi ta tafi babu sannan su wadu waje ku zani baƙin fuskar mazinaci mun faɗa mun ce ko da ko ka gan shi fari tas in dai yana zina ba za ka haɗa shi da fari masallaci wanda bai yin zina ba sannan wa zulmatuhu da kuma duhun shi wa ma yaqulu huwa min al-ka'abati da abin da zai lullaba fuskar namuni da kuma kyama alladhi yabdu alaihi lin-nazirin wanda zai bayyana masu kallo ne za su dinga gani sannan bayan wannan akwai zulmatul qalb duhun zuciya da kuma shafi hasken hasken zuciyar in dai mutum yana zina wallahi sai ya haɗu da wannan matsalar sannan alfaƙarun lazim wato talauci wanda ya zama dole idan kuma ka ga mutum yana zina da wadata hissi to billahi sai Allah kuma ya hana shi wadata ma'anawi in ba a kwace dukiyar duka ba to Allah sai ya shafa albarkar dukiyar gashi da dukiyar sai ya ta wahala kuwa domin Allah dama madaukakin sarki shine wanda yake wato talauta mazinata sannan azzina yuzhibu hurmata fa'ili yana tafiyar da mutuncin wanda yake yin shi sannan yana jitto da shi zuwa ga haddi duniya da lahira in akwai gwamnatin musulunci in kayi zina a kamo ka a tsere maka da haddi sannan ga azabar lahira idan mutum ya mutu yana yi bai tuba ba kuwa in dai mutum yana yi sannan zina ita zina yulbisu zani ahsan al-asma yana ainihin wato ko yuslibu zani yana zarewa mazinaci sunaye mafiya kyau wahiyar ifa duk mutumin da yake zina ba za a kira shi a ce masa kamamme ba walbir duk mutumin da yake mazinaci ne ba za a ce masa mai nagarta cikin mutane ko za a kira shi da wannan sunan sannan duk mutumin da yake mazinaci ba za a kira shi da amana ba za ka samu maha'inci ne dan lokacin da ya je zina zinan ba ce wa sai da ya ha'inci yar wani sannan ya je mai ya yi zinan sannan za a ba shi kuma kishiyar wa'annan mutumin da yake mazinaci ne za ka iya jin ana kiran shi a ce masa fajiri haka ne ko ba haka ba ne sannan za a iya kiran shi a ce masa fasiki za a iya kiran shi a ce masa mazinaci a ce masa maha'inci duk wanda yake wannan fasikancin ba za ka raba shi da ɗaya daga cikin wannan sunayen ba ke yasa ko labari ake ba sai ka ji an ce wannan fasikin ai fajiri ne ai mazinaci ne sannan yufarriqu zani wasu tayyib mutumin da yake mazinaci ne yana raguwa da sifa mai kyau alladhi yattasimu biha ahlul ahlul ahlul afafi wanda mutane masu kamewa suke siffantuwa da wannan sifar me yasa lokacin da aka jingina na na Aisha matar Annabi da zina sai da Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha takwas yana kare ta har ya zo inda yake alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibuna lit tayyibati wat tayyibuna lit tayyibati wat tayyibatu lit tayyibuna sai yace ulaika mubarrauna mimma yaqulu to irin wa'annan sun barranta saboda ainihin wato munin zina sannan sai mutum ya canza sai ya koma khabis don haka duk mutumin da yake mazinaci ne al khabis ne haka Allah ya faɗa shi yasa ya ce wal khabisatu lil khabisina matan banza datti to na mazan banza ne datti kuma Allah ya ce qul la yastawil khabisu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis babu yadda za a yi ka haɗa abu mai kyau mummuna da mara kyau ko da ku mara kyan ya burge ka ya baka sha'a shi yasa da matar da take kaman ma ba ta zina da wacce take mazinaciya ce in mutum yana da hankali dukkan ta kar ya ruɗe ta kar ya burge ka kyan banda ne ya zama kyan dan maciji sannan bayan wannan wato wa qad harrama Allahu aljannata ala kulli khabithin wa ja'alaha ma'awa lit-tayyibina Allah ya haramta aljanna ga duk mutumin da yake khabis ne sannan ya sanya makomar masu yin ainihin wato da'a ga Allah wanda ba sa zina ita ce aljanna sannan min adrar zina alal mujtami na daga cikin cutarwar da zina take akan society shine ikhtilat al ansab rikita dangantakar mutane mun yi bayani mun ce ta hanyar aure ne ake gane da wani da wani da wani da wani wasu ɗaya uban su ɗaya da wani da wani da wani da wani uban su ɗaya da wani da wani da wani uwa ɗaya uba kowa da nashi ta hanyar aure ne ake gane wannan in zina ta yaɗa cikin al'umma ba za a gane wannan ba wallahi za a rikita abu kuma yana Allah ya kiyaye yana akwai yan uwa da kwanan nan sun yi aure yadda wayannan yan uwa na suka yi aure din nan duk ranar da matan suka samu ciki ba sa jin nauyi a gansu da matan wani ma shi zai raka matar za ta tafi asibiti ta yi ciki saboda ta hanyar mai ta hanyar aure ne ko ranar da matar ta haihu abokan shi ma sai ka ji suna cewa an mana haihuwa eh matar mu ta haihu ta haifan mana da sai a zo a hada walima a sha tara ta arziki a kira a ce a zo to amma da zarar aka kuskure aka samu da ta hanyar da ba wannan ba na farko wanda ya yi ba zai so ba ko zai so kuma yana da wahala kaga ya yi jara'a ya ce ma yarinyar ta zo su je asibiti yana tafi tana tafiya da zungurerin ciki shi ya ba ta hanyar aure ba kowa yana kallon su a lokacin gudun ta yake tun anan duniya za a fara samun yau mai firul mar'u min akhihi to zai abin nan zai sa kai sai ta sa kai kuma babanta ba za a haihu bai zai ce to akara maka lahu an yi tsayar me faru ina da yarinya wani ya mame ta ya turmushe ta ya mata ciki kuma ta haihu saboda haka yau ne suna ina so ka faɗa wa mutane inda asuba ne masallacin darewa za a yi wallahi kawai an gaga mahaukaci yana bayani shine karancin uzurin da za a bashi to zina tana rusa society baki daya sannan wa yu'addi ila ila dhiqin fil arza yana kaiwa zuwa ga kuncin wato rayuwa sannan da kuma rushewar gidaje yanzu duk wanda ya je akwai wasu garuruwa wannan cutar ta yes da ta ballaka kafin ma a gawo no maganin da zai dan yin wani abu wallahi tallahi gari take kashewa baki daya da wannan ya kama wannan ya kama wannan ya kama shikenan mace in tana dauke da in ta haihu ko yaro ne ta haifa za ka ga baya daukan wani lokaci yake barin duniya ya koma shi yasa wani in ya kama da cutar sai ka ga a lokaci ɗaya da shi da matan shi da yaran shi da aka haifa a cikin wannan yanayin a lokaci ɗaya cikin sati ɗaya wata ɗaya wata biyu dukkan neme su ka rasa sai dai labarin su to haka zina take yi sannan wa iqa'il wahashati baina abna'i mustami'ina sannan yusabbibu zina zina yana sabbaba zuhurul amra bayyanar rashin lafiya wal balaya da musibin da la ya'lamuha illa azza wa jalla ba wanda ya sani sai da Allah yanzu ba ba is ake magana yanzu to billahi allazi nan gaba in dai ba a daina ba sakamakon zinan to wani bala'in kuma sai ya bullo wanda ya fi na is yanzu wasu sun daina ba dan Allah ba saboda saboda is din ba haushi ya ce kowa tuba dan wuya ba lada amma wannan magana ba gaskiya bane Allah ya samu dace an fahimta a yi da malam muktar yana nuna ainihin wato lokaci ya yi to sai idan mutum yana zina ya ji wa'azi ya tuba akwai tuba a kanshi ko babu to shine bayanin da za mu dora a kanshi sati na gaba sai mai bayani da kuma sharaɗin tuba malam abdullahi sharaɗin tuba guda nawa ne naki guda nawa ne sharaɗin tuba ma nura sharaɗin tuba guda nawa ne sai mu biya ne akan sharaɗin tuba mutum yana zane sai ya ji wa'azi ya daina akwai tuba akan shi ko babu eh akwai to sharaɗin tuba guda nawa ne eh guda nawa shida wani ya ce guda uku mu alama fata ko wanda ya ci Allah me sannan sai me eh wancan kuma shi ya ce guda shida ne kaga ya saba maka wani kuma ya ce guda bakwai ne a baya an yi me an yi saɓani eh? to shi kenan sai Allah ya kai mu guda takwas ne sharɗantu tuba watakila ma mu ƙara su kai har guda goma sha biyu sati mai zuwa sai idan Allah ya kai in mutum ya je ya dan tattaba harkar nan ya ji cewa ana wa'azi ba kyau to ya tuba wanda ya tuba sharaɗin ne na tuban su ne za mu yi magana a su idan Allah subhanahu wataala ya kai mu ainihin wato sati mai gaba sati na gaba sati ainihin wato mai zuwa Allah ta'ala shi ne da ko tambaya ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi وهنا ممكن لازم يبقى ممكن wannan ya yi dogon bayani cikin littafin da ya faru wai shi allah ya halicci dan adam ne kamar robot kamar me robot okay kamar yadda hadisi yake da yake nunawa cewa dan adam tun da na ciki tun yana ciki amma wannan kalmar robot din ka fassara ta don wasu su gane ba kake ne robot kamar da wani abu kamar ko mutane da da ba su ne to ina jin ka ci gaba sun yi shi mutum mutumi ne haka kamar mutum ne ana aikin shi ana da sarrafa shi da ake so so kuma yadda hadisi ya nuna cewa Allah ya kaddara masa halin da zai kasance a rayuwarsa to amma idan haka ne ne fahimtar ayar alkur'ani da ta ce wahadai na hunna jidai da kuma wadda take cewa in eh, bismillahir rahmanir rahim in Allah la laya da qawmal fasiki to shi eh, eh maganar sai neman taimakon mai lasifika ko saboda haka yana nan sai an haɗa kuɗin lasifi kan dan Allah da ana karatu dan dama amfanin karatu ba aiki da shi ba to an yi magana akan infaki gashi ni ma zan bayar an yi magana akan infaki satin da ya wuce saboda haka za a ci gaba da neman kuɗi da fafutuka sai an haɗa kuɗin dan Allah ne to shi maganar roƙo da kake wannan ba wani abu bane kawai da ƙarfi ake haɗa kuma waye isa ya haɗa a irin abin da roƙo yake da abin da ɗan adam yake yanzu roƙo ɗin ka je ka samu gatari ka sare shi sai ne me zai faru Allah zai tashe shi akwai hisabi a kan shi ko ka taba ganin rogo ya mutu an je ana mar jana'iza an je ana mar kabari to da aka kai wannan wani abu ne kawai ake sawa na na'ura don ya taimake su gurin wani amfani amma kwata kwata wannan la yuqasu alai ba za ma a kiyasi da mutum ba a kan shi ko ka taba ganin an turo mala'ika mai daukar riga za a dauki rogo eh da aka wancan dan adam kaga an yi umarni a ciki za a busa masa wato abubuwa guda za a rubuta bi bi rizqihi wa ajalihi ko wa shaqiyun ayn hausa irin ka taba jin robok a duniya mai kuɗi nawa ya fitar zakka a matsayin bi katabi rizqihi an rubuta masa wa arziki saboda haka yana ƙarƙashin wani ne wani ne zai yi wannan abin shi yake amfana da shi mafi yawanci ba aiki ake sashi ma ba ya abin nan kuma ya za ka yi ka haɗa ba wannan da mutum ai shi yasa da Allah ya tashi saboda ba wanda ya san yadda ake halitta yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqina to saboda haka wannan shi Assalamu alaikum wai menene kyakkyawan fahimta akan kaddara sa'ar suna wajen ma kyakkyawan fahimta akan kaddara kaddara ka yi kokari ka nemi littattafan tauhidi ka karanta amma malamai sun ce a dunkule kaddara wani sirri ne daga cikin sirrukan Allah da bai bayyana ma kowa shi ba sai dan kaɗan abin da ya so mutane su sani ke sa malamai suka ce tafiyar Musa da Khidir shi Allah ya sanar da Musa wani abu na shari'a ya kuma sanar da Khidir wani abu na kaddara shi yasa wani abu na kaddara in ba an maka bayani ba idan ka kalli zahirin abin sai ka kamar akwai zalunci a ciki an fahimta a yi kamar ana ba da labari wani dan gwari an fahimta a yi ya zo raba abu ya ɗiba ya ba wannan ya ƙara ɗiba ya ba wannan ya ƙara ɗiba ya ba wannan sai ya tsallake sai je samu wani sai ɗiba ya bashi sai ɗiba ya bashi da aka ce to kai a kai ka ba wannan ka tsallake ka ƙi ba waɗannan ka je ka ba wancan sai ce a haka ga Allah yana yi <laughs> ya ba wannan <laughs> ya hana wa ya hana wannan shi yasa shi ma ya ba wannan ya tsallake ba wannan ya je ba wa yace an fahimta yi da wannan shi ne to ana maka bayani sai kaga cewa babu zalunci a ciki akwai adalci a ciki shi yasa za mu ga lokacin da ya fasa jirgin da sanda ya kashe yaron da sanda ya tsaye da ginin duka annabi musa ya kasa saboda allah ya sanar da shi wani abu na kaddara ne amma da ya masa bayani ya gane a cikin hukuncin babu zalunci ko kuwa ya gane babu zalunci daidai ne abinda da aka to haka sirri yake daga cikin sirrikan Allah na kaddara yanzu muna cikin karatun nan wani ya zo yana sauraron karatun nan da shi ake karatun nan sai kawai mu wasu sun shigo da sanduna da addina sun same shi suna sa dan Allah hankalin kowa ba zai tashi ba kuma da ya zamu da zamu ji cewa an yi zalunci ba a kyauta ba ya za a yi mutum yana ɗakin Allah yana zaune a zo a sare shi to amma in an gama aka ce wani ya kashe ya gudu ya shigo masallacin me za ka ce an fahimta yi kaga za ka gane yanzu abin da aka yi masa ya yi wa ya yi daidai da shi Allah ya samu dace saboda haka ka koma littattafan wato tauhidi wannan zai taimaka wanda yana tambaya ne a kan mutum da ya yi sai aka tsaye da masa da haƙƙi kenan wannan yana nuna ah, an yaye masa sai sati mai zuwa za mu bayani akan wannan za mu kawo hadisin gabidiya da kuma hadisin ma'is sai mu bayani shi sa'ai maka ce idan mutum ya tuna ya tuba akwai tuba akan shi ko babu to shine za mu yi magana sati mai zuwa da izinin Allah wannan yana tambaya ne kan shin malam akwai wata addu'a da ake yi wa mai farfadiya farfadiya iri biyu ne akwai wacce a likitanci ake magance ta sai a nemi shawarar wa likitoci akwai wacce kuma wa a rukanci ake magance ta saboda haka shi yasa wata semina da aka yi da wannan likitan da ya zo kan maganan polio ta nasiru gwarzo da ya birge ni kwaran gaskin gaske ce yadda gashi likita ne kuma malamin addini kuma ahadis sunna to daga nan na gane cewa ya kamata mutane su dinga girmama fannin da ba fannin su da an samu malaman addini da yawa sun je sun shiga sun yi magana akan polio akan abin da balkar da bubi malamin hudi bi ilmi walamma ya atihim tawilu to bayan ya yi bayani na tashi na bayani na ce yana daga cikin abin da ya kamata a samu dole a samu girmama juna tsakanin malaman addini da 'yan boko idan matsala ta taso malaman addini su kalli abin a addinance sannan 'yan boko su kalle shi a zamanance sai a haɗa amfanar da juna na ce su 'yan boko su daina kallon malaman addini suna ce musu ƙauyawa gidadawa su kuma malaman addini su daina kallon 'yan boko suna ce musu jahilai ba matsalar da yake faruwa ba kenan da wannan ya zamanto sai an haram aka haramta ma kowane bangare wato amfana da alherin da yake da shi ɗaya ka ce shi jahili ne shi kuma ya ce kaiwa ɗaya ba gidaje ne shi kenan an shata layi ba ruwan kowa da kwa kaga wannan akwai matsala a ciki yana fata an fahimta to saboda haka wannan shine abin da ya kamata ainihin wato lura da shi sai kaga an samu ainihin wato natija Allah ta'ala ya shirya da mu me ma ya tambaya akan sa to saboda haka kan wannan addu'a idan abu yana da alaka da ainihin wato likitoci ne to sai su ba shawara idan kuma abin yana da alaka da rukani ta bangaren masu shafar jin ne ya kawo aka samuwa farfadiyan masu ruka sai su ba da shawara da addu'o'in da ya kamata a ci gaba da ainihin wato karanta kuma dukkan kowace matsala kusan haka za ka same ta tana faruwa akwai abin da likitoci ne za su iya magance ta akwai abin da ba za su iya ba sai dai malaman qur'ani da hadisi ne za su iya magance ta don waɗannan suka yi binciken su waɗannan suka yi binciken su wannan zai taimake mana gurin me gurin warware matsalolin yana fata an fahimta inda kwanan nan mun ce wani yaro yana tsaye a kasuwa ba ko sai ya rike cikin shi sai faɗi an ɗauke shi an je an auna shi sai aka gano sai aka ga kwalabe da rudi a cikin shi ya za a yi mutum ya haɗa kwalba da rudi wani likita ne kuma zai maka operation ya ciro kwalba da rodi ne ya za a yi ga ai bala'i ne yanzu wannan dole sai dai a mai da shi wajen malaman musulunci wannan suka karanta qur'ani da sunna ita kaɗe za ta yi magance wannan matsalar amma dan likitan da ya faɗa ka da sunan ya ciro kwalba da rodi to watakila sai ya gama operation din ya haɗa yana gama haɗa sai ga an cigo wani kuma ya zai yanzu kaga dole sai an samu ainihin wato to wannan ya kamata gaskiya a lura da ainihin wato shi ya kamata a ce ana girmama juna ne ana ganin mutuncin juna to sai a gudu tare sai a yi sai a tsira tare kuma abin da muke ainihin wato fata kenan shike da ku Assalamu alaikum wanda yana tambayar ya ce ya zo ya karanta ya yi karatu cewa duk wanda ya zina ba amsa sallar sa na kwana a a bayanin da malamin yake wannan ka san ana ce al'ilmu katturayu to ni ma ban san inda ya samu wannan karatun mu dai ba mu karanta haka ba a cikin kitabul kaba'ir ko mun karanta to kaga wannan kai da kaji wannan malamin yayi wannan bayani na ka taimake shi kaci da Allah ya kawo mana hujja to kaga da ya taimake mu da ka taimake shi da ka taimake mu kuma kullum ina cewa a bambanta tsakanin rashin kunya da kuma tambaya wallahi tallahi idan ustazi ya san in yazo zai yi magana zai fuskanci challenges wanda suke saurare shi suna da ido zai iya gama magana a ce ta a ya ka samu mai dalilin shi to kafin mutum ya yi magana zai shirya amma mutum zai zo ya magana kamar ruwan sama kawai kakkaɓa rigarsa ya tashi to wani duk abin da matar yau a lokacin da yake karatun laftuwa kawai zai an fahimta yi amma a lokacin da an samu wani kankaramin ɗalibi ya daga hannu ce a karɓa kalla wannan bayanin da kai da Allah ina ka gaishe to daga lokacin da ka ga ya fara zara ido to ka san ba inda ya gani yanzu shine farkon wanda ya fara ganin wannan matsala a duniya saboda haka ni ma dai wannan karatun ban san shi ba gaskiya eh, in an samu wanda ya sani sai mana bayani kuma shi ya kamata ya ainihin wato bayani akan wannan matsalan amma mu abin da muka sani a musulunci kamar yadda muka karanto a baya babu wani abu wanda in an tuba Allah ba zai yafe shi yasa muke cewa duk abin da mutum yake yi idan ya ji ana wa'azi ba kyau ya tuba an fahimta ne sannan akwai wata matsala da ake tattauna a kanta cewa idan abu haƙƙi ne na Allah Allah yana yafiya ba ka ake faɗa idan kuma abu yana da alaƙa da haƙƙin mutane Allah ba zai yahi ba sai idan mutanen sun yafi haka ne ana faɗa ko to a je abinci ko aya ne ko hadisi wannan magana mun ba da sa ko kuwa dan na kashe shi a babun tuba ne wannan magana ita ne a wata unguwa ta ko wasu makiya da suke so sai sun sa mutane sun daina zuwa sauraron karatun aka ce tuba inda ma ya karo ya ce ma wai idan mutum ya ci haƙƙin mutane Allah zai yafe masa wata ɗaya na baya ana karatun na ce kowa ya je bincike shin wannan maganar nassi ne Allah ne ya faɗa ko annabi aka je aka bincike wata ɗaya aka dawo ba hujja to shine muka ce to mu kalla abin a ma'auni na ilimi hadisin da mutum ya kashe mutum ɗari ɗin nan cikin riyadu salih ne shi ya kawo tattaunawa na ce to a ina aka samu wancan magana kowa ya shiru aka dinga kalle kalle to shi yasa ni na girmama wani abu ne duk abin da ban sani ba ko na ji bakon abu to ba na saurin kare na kan ji in yi bincike kan abin kafin in zo in ce wani abu akan shi in ko ba haka ba da ka ji magana za ka diran mata to wata ranko za ka sha mamaki ko? Allah ta'ala ya shirye da da haka wannan shi ne sai a je a bincika sati mai zuwa a zo mana da bayani shin wannan maganan aya ne ko hadisi ko maganan wani malami sai mu zo sai mu tattauna ta a babin tuba Allah ta'ala ka shirye da mu shi ke ku eh? eh? eh. ba ka nan satin da ya wuce ku? ba ka zo ba ku a anya ka zo kuwa? eh? <laughs> wai kaji wai ya zo ya manta ne a fatul ilmu an nisyan baka saurari diya a DITV ba ne ko ai karatun da muka yanar ranar shi aka sa a diya DITV ko? an fahimta yi saboda karatun da muka yi a can unguwar su karatun ya yi zafi ba zai sa a DITV ba mun tattake bida a yadda ya kamata ba ma so garin ya kama da wata sai muka ce to wannan karatun shine ba a tattake bida ba ya kamata a sa shi a DITV shi aka sa na fahimta yi na gani ina baka shawara abin da ya kamata ka yi ka nemi wanda ya dauka ne a wayarsa ya tura maka sai ka ƙara jin bayanin da muka yi akan azzaliyatu la yakimu illa zalin aw mushrika ila a ila ake al-aya الله كسند دمو أبدا مسلي ما اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا بما علمتنا اللهم أدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن ونجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من ما نسينا اللهم علمنا من ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله عدة لنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله